وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين uku ga watan ramadan hijira ta dubu da ya dace da uku ga watan uku shekara ta dubu da shirin da biyar za mu ci gaba da tafsirin surar gafir insha Allah daga aya ta ishirin da uku karatunmu na yau yana dauke da bayani a kan muminin iyalan fir'auna bayani akan labarin mumini na iyalan fir'auna الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لشك الله ينبال مثال سنن كامو ديام كاجران دا ينبال مثالي هو النصورة وبرين دا يتبطر suna daga cikin siffofinsa shadidul iqabi ku shi sa da Allah zai ba da misali da labarin da zai musa sai da ya kawo kalmar walafat ita wannan kalmar ta walafat malamai suna cewa jumla ce mu'akkada bi iddati kin abubuwa kamar guda uku suka sanya magana ta zama rantsuwa wawun asmi al-muqaddar da alamun sannan ga harafin ƙar shi ne malamar suka ce abinda Allah yake nufi wallahi wato idan aka ce wallakar da a ce wallahi sun ma'ana su guda ne Allah yana rantuwa wallakar arsalna musa bi ayatina wallahi mu aiki musa da ayoyinmu wasu kwanin mubi da kuma hujja mabayyaniya wato Allah yana tabbatar da duk wani abin da zai sa a gaskanta annabi Musa alaihi salam sai da ya ba mu annabi Musa a lokacin da ya aike shi zuwa ga Fir'auna ya ba shi duk ya ba shi duk abin da zai iya sa dan adam ya yarda wannan ya samu tabbaci daga bakin manzon Allah domin akwai hadisin Abu Hurairah wanda yana sahihu Bukhari da kuma sahihu Muslim muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min al-anbiya nabiyyu babu wani annabi daga cikin annabawa illa uqiya face Allah ya bashi guziri ma misluhu mana alaihi al wanda koda ba shi din ba duk yan adam idan sun ga wannan hujja wannan hujja ta ishe su musulunta wato kowane annabin da Allah ya aiko yana ba shi mu'jiza ya ba shi dalili wanda zai nuna cewar daga wurin Allah yake kuma dalilin mai gamsarwa wanda duk duniya a kowane zamani da za a nuna musu wannan dalilin ya ishi ɗan adam gaba ɗaya ku musulunta tare kenan Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunci saboda kai dan Allah zai tura annabi yana ba shi dalilai waɗanda duk mai hankali ya tabbatar wannan mutumin daga wurin Allah duk mai hankali saboda ka yin tsazubiyar da Allah ya fara wa laƙar arsana Musa bi ayatina wa sultanin mubin bayan Allah ya ce ya ba mu annabi Musa ayoyi ya ba shi hujja ita ce as-sultan hujja maimakon ma ya kai haka sai ce mubinun mabayyani mabayyani shine abin da manzo Allah ya faɗa ma misluhu amana alaihi bashar duk wani annabi Allah yana ba shi hujja wanda ta ishi yan adam karkab su ta cewa wannan annabin Allah in ka dubi bayanin ibn hajar game da sharhin wannan hadisi fatul bari kenan yana mujallar na takwas shafin ya ce ma'ana na nabiyin ko ayatan au aksara duk wani annabin da aka ba shi aya guda ko fiye da daya min sha'ani man yushahidu hamil al-bashari shine annabi ke cewa waɗannan ayoyi da Allah ke ba mu annabawa da dai yan adam za su gani an yi umina bi halik bihi li ajaliha duk wani dan adam zai gaskanta wannan annabi saboda wannan hujjar da Allah ya shi. kuma ko da ba a gaya maka hadisi ba kai ka sani haka ne idan aka ce Allah mahalicin kowa da komai zai aiko mutum ai dai ka sani wannan mutum ba sai ya zo yana neman shaida ba ba sai ya zo yana cire wani unguwarsu da Allah zo ko kana iya zama min shaida Allah ne ya turo ni a idan aka ce Allah ya turo annabi to wallahi duk mutumin da ya gan shi ya san annabin Allah shi ne abinda mazan Allah yake faɗa saboda aka yi ka dubi suratun nan ne aya ta hudu. inda Allah yake cewa wa jahadu biha wa kayqanaka anfusuhum sun yi gardama amma rayukansu sun tabbatar gaskiya ne duka Allah saboda ka kafiri idan yake yake musulunci wallahi gardama banza yake wa kayqanaka anfusuhum zulman wa uduwa rayukansu sun tabbatar gaskiya ne me yasa mutum yakan bijire ne gaskiya sai Allah ya ce dalilai guda biyu ne ko dai zalunci ko son ɗaukaka idan mutum yana son zalunci ta gaba zai so gaskiya ba idan mutum yana son girma to ba zai so musulunci ba saboda idan ana son girma dole sai an bar Allah haka kuma idan ana son azalunci to shi kuma Allah ba zai bar mutane ba shi yasa yake banzur kai fa kana akibatul musulmin to Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam duk wani dalili wanda zai sa jama'a su yarda cewa annabi Musa daga wurin Allah ne da ya aike shi fa ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun karrab ila fir'auna wa hamana wa qarun anan Musa annabi ne da ya isa ga wasu manyan kafirai na farkon su dai shine fir'auna sannan da hamanu hamanu wazirin fir'auna ne wannan shine abin da malaman tafsiri da yawa suke faɗa saboda yadda ayoyin alkur'ani suke bayani game da zama tsakanin fir'auna da karuna in ka dubi yadda ayoyi suke bayani za ka gane hamana makusancin fir'auna wazirin sa da sai kuma karuna tajiru alif da fir'auna shi karuna a tajiri ne wanda allah ya hore mai dukiya kaga annabi musa Allah ya aike shi ne ba ga mutum da ya ba ila fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sai dukkan su suka ce sahirun kazzabu wannan Musa masu yarci ne kuma makaryaci ne mu'jizar da ya kawo sun kira ta sihiri sakon da ya zo da shi daga wurin Allah suka ce ƙarya ne me Allah ya ce falamma da الله بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق فلو كنت da ne musa ya min indina daga wajenmu kalu sai suka ce uktubul abna na amanu ko rika kashe yaran waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da shi wasu ta hayu abu kuma kuma ku bar matansu da rai lokacin da nan musa ya tafi da fir'auna da jama'ansa kaga abin da kaga dokar da suka sa me dokan a rika kashe yaran muminai a bar mata to wannan shi ya nuna cewar kisan da aka yi wa banu isra'ila kisan yaran banu isra'ila da aka yi kashi biyu ne almarratun kula a kashin farko abla an yi ba musa kafin ma allah ya aiko annabi musa alaihi salam domin tun da aka gaya mani eh, fir'auna banu isra'ila za su haifi yaro wanda a dalilinsa zai zama ajalin fir'auna fir'auna ya sa a ringa kashe yara maza kaga wannan ko kafin ma haihuwar annabi Musa alaihi salam to amma wannan da ayat take magana akai in ta lura da kyau ba wancan bane domin abinda Allah yake falamma ja'ahum bil haqqi kaga ya gwada yanzu da annabi Musa ya bayyana a matsayin manzo na Allah sai suka sake maimaita wannan doka wannan shine albarratu saniya ba'da an yub'atha bayan Allah ya riga ya aiko annabi Musa alaihi salam sai fir'aun ya sa aka mai aka dawo da wancan doka na kisan yaran muminai amma wancan ai yaran banu Isra'ila aka ce amma wannan aka ce abna allazina amanu ma'ahu duk wanda ya imani da annabi Musa to a kashe dan sa wannan hikimar haka hikimar ita ce li Allah ya baka lahum shauka saboda komai dadewa annabi Musa jama'a ba za su yi karfi ba mai dalili saboda maza suna karewa lam ya buka illan nisa'u fa nisa'u ifatu ba abin da ya rage sai mata mata ko suna da rauni kaga wata hanya ce ta mugunta ai ta kashe ƴaƴan musulmai to wannan tsari da fir'auna yake in ka lura har yanzu kafirai suna kan shi har yanzu kafirai suna kan saboda haka dabarar da za a kashe ƴaƴan musulmai a duniya duk irin dabarar da za a yi sai an yi me ya ne saboda musulmai suna saurin hayayyafa wannan hayayyafan zai ba su karfi nan gaba ko kuma yana zama barazana ga masu karfin duniya don haka ya kamata a yi kashe musulmi shi sa Allah ya ce wa ma kaidul kafirina kaga Allah bai ce kai kaidul fir'auna ba wa ma kaidul kafirina illa fi dalal makircin kafirai bai zama face cikin bata saboda ka duk sa'ilin da kafirai suka mutu da wata doka don su cutar da musulmai wa waje ɗaya sai Allah ya fito da tsarin da wannan cutar ba zai tasiri yanzu duk kisan da kaga ana yi a arewa wallahi idan aka dakata ta ba da shekara goma duk jibin da muka rasa za a ciki shi sa Allah ya ce makircin kafirai bai zama ba face cikin bata sannan kuma shi musulmi idan an kashe shi ai kuma masa ta yi kyau kafiri ne bai sani ba amma idan ka kashe musulmi babu haƙƙi wallahi ka mai tabbako ba na wasa ba saboda kai da zai wuce aljanna to me fir'auna yake sharrin da zai haka ba wa qala fir'aunu daruni aqtul musa wa la yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum wa an ليظهر في الأرض الفساد وقال فرعون sai fir'auna ya ce zaruni ku bar ni ku bar ni aktul musa zan kashe musa ka ga magana da fir'auna yake burgaci burgaci da barazana a misalin ta shine kamar wasan da hausawa suke a watan azumi zaka ga mutane sun taho gidanka an rike guda an shafa mar hoda ko an shafa masa toka a fuskar shi don duk nono sai an ba ka suna sakannin dauka suna sai an ba ka sakannin dauka a inda gidan naku ne da baka ga fice a take kuma ya fi abin da zai biyo baya ko ba ma da ke sun gane da suke cewa sai an baka ba mm, don karka yi daga dauka duka za ka sha yanzu fir'auna mai karfi irin fir'auna a cewa yake cewa mutanensa ku bar ni in kashe musa ai da ka san fir'auna yana tsoron annabinsa a duniya babu mai karfin fir'auna babu mai karfin fir'auna a wani lokaci domin ba ma ƙarfin mulki ba bautansa ba ake sai ya ce ku banni in kashe musa wani ya rabba ku ya kira allah nashi kuma sai yake cewa in ni a kafu an yi baddila ku ni ina tsoron ba musa nan zai canza muku addini au an yubilira fil ardi fasada ko ko ya bayyana barna a doron kasa to babu shakka fir'auna yana tsananin tsoron annabi musa wannan tsoro ya sa ke waɗannan maganganu sun ban ta haka mai mulki ai ba zai faɗa kan ba duk wanda aka ce yana da mulki kuma bare an sani mara tausayi ne irin fir'auna wai har kisa anai musa yake tambaye yake ga mutanensa ku bar ni in kashe shi wai ga abin da nake tsoro akwai dalilai guda uku waɗanda suke nuna cewa fir'auna yana tsoron anai musa wannan yana daga cikin dalilan masu kai kamar guda hudu haka da yake cewa ku bar ni in kashe musa ya gwada anai musa ya fi shi karfi domin idan da a ce ya fi karfin anai musa ba zai mai wannan tambaya ba sannan na biyu ka duba irin magana da anai musa yake a gaban fir'auna ya kada bi ne sarari. daga aya ta 100 zuwa 102 lokacin da annabi Musa yake gaban Fir'auna sai ya ce Allah yake ba mu labari kai fas'al bani Isra'ila ka tambayi bani Isra'ila da ja'ahum lokacin da annabi Musa ya zo fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce ma annabi Musa inni la akunnuka ya Musa masura kaga a fada ne fa gaban jama'a Ya ce kai Musa ni fa ina tsammanin kai sihirtacce ne duk abin da kake an maka sihiri ne bari ka ji amsa da ne Musa ya bashi qala sai ce laqad alimta kai ka sani fir'auna ma haku haula illa rabbus samawati wal ardi basair babu wanda ya saukar da dalilan nan face mai sammai da ƙasa iri-iri ba a ya fice ba sai nan Musa ya ce wa inni la azunuka ya fir'auna masbura ni kuma ina ganin kai fir'auna halakakke ne kana ganin mai tsoro zai faɗi wannan a gaban mai mulki a fadarsa ma duk da haka fir'auna ya haɗe saboda ya san ba abin da zai iya wa nan wuta A nan wuta ya gaya mar magana da babu tsoro wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ni ina tsammanin kai fir'auna halakakke ne to kaga yadda annabi Musa yake magana da da Fir'auna kai ka sani Fir'auna ba kai na tsoron annabi Musa domin in a yanzu ne a ce maka akwai azalimin mai mulki wani ya faɗa mar magana bai rufe baki ce wani ya tilla kansa in dai azalimin mai mulki amma sai ga shi Fir'auna ya faɗa annabi Musa ya faɗa wai Fir'auna ya shiru ba abin da zai yi dalili na biyu dalili na kuna wanda yana suratul baha aya ta 71 a lokacin da aka kira masahirta matsafa an gayyato matsafa daga kasar masar gaba daya waɗanda duk suka kware ga tsafi da aka tara su wuri guda lokacin da aka gwada sihiri tsakaninsu da annabi musa sai ga sandar annabi musa ta haɗe duk eh, igiyoyin da suka kulla da sandunan suka jefa sai irin ya ɓaci nan take waɗannan masiyarta su kai su duda ga Allah a fili mai annan mai fir'auna ya ce musu a mantun lahu qabla an azana lakum yanzu kun yarda da Musa tun ban muku izini ba wata yi izini sannan za a musulunta kula lakabirukum to na gane dama babban ku ne dama babban ku ne a allama kuma sihira shi ya koya muku sihirin gaba daya kuka yi mitin idan an haɗa mutane ku zo ku nuna shi ci galaba to falahu qatti anna aydiyakum zan yanke hannuwanku wa arjulakum min khilaf da kafafunku ta sabani wa la ku fi juzu'in nakl sai na rataye ku a kututturan dabinai ta la da sai kun sani ayyuna ashadu azaban wa abqa waye azabarsa ta tafi tsanani kuma waye azabarsa ta tafi wanzuwa to ai abin da za ka gane a lura a nan annabi musa ya samu goyon bayan girka sai ake barazana ga girka ana barazana ga masihirta haka ke nan yau aqibar asba wa ya turkun ra'asa waye uban gayya shine annabi musa bai ce ga abin da zai ma annabi musa ba ka lura da kyau sai yake faɗan abin da zai yi wa waɗanda suka bi annabi musa duk wanda ya bi annabi musa sai na yanke hannun dama da kafar hagu in rataye shi sai ya gane waye azaba su tafi yawa ta da ya zama magana bai ce shi ma annabi musa bai zai maka to sai ya zama kamar ka kashe maciji ne baka tare kai ba kaga burga ce a shekaru barazana ce yake wa mutane ya san annabi musa ya fi karfinsa saboda ka yi sa barazanar da yake sai ke wa mabiyan annabi musa kamar yadda allah ya bamu labari a nan ƙaru uktulu abna allazi na amanu wa sahayu nisa'ahu ku kashe yaran su maza ku bar to ga annabi musa yana da rai inda za a kashe annabi musa an gama da da'awar gaba da yanta me yasa ba a kashe annabi musa ba saboda tsoro to sai na hudu banda bayanin sa ya zo a surori daban-daban kamar misali suratul shu'ara lokacin da annabi musa ranar da annabi musa ya fara bayyana a gaban fir'auna da ya ce shi da dan sakon allah ne da sai fir'auna ya ce alam nurabbika fina walidan ashe ba mu muka rene ka batun kana jinjiri ka girma a gidanmu wala bisa fina min umrika sinin kuma ka dade a cikin mu shekarunka na rayuwa mafi yawa saboda ta kai ga annabi Musa ya kai shekara 40 idan aka ce annabi Musa ya kai shekara 40 kaga ai ya wuce rabin rayuwarsa shi yasa yake min umurin kasinin daga tsawon rayuwarka mafi yawa a gidan mu kai Fir'auna ke gaya masa to sai a ƙarshe ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata danyen aikin da ka aikata wa anta min al da tana cikin masu mutunci, in ji Fir'auna kaga fir'auna yana gaya ma annabi musa ka kashe mutum ka yi wani danyen laifi to ai inda ma a ce fir'auna zai iya kashe annabi musa ya samu uzuri saboda cikin sauki ba sai ya tambaye su ba da yake cewa garu ne a kuzin musa ku bari zan kashe musa ai yanzu ga dalilin kisan musa karara me ya faru annabi musa ya taba kashe mutum kuma babu shakka gaskiya shi yasa yace fa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin wanda shi da kansa annabi Musa ya yarda annabi Musa ya yarda domin a lokacin da Allah zai ba da wahayi ga annabi Musa a suratul qasas aya ta 34 lokacin da Allah yake zan aike ka ga Fir'auna sai annabi Musa ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan ya Allah na kashe rai fa a cikin mutanen nan fa akafu an yakuzuni ina tsoron za ku kashe ni kaga annabtu bin nafsi kina to a ashe auna ga annabi Musa ya taba kashe mutum gashi ya zo gaban sa kaga mai laifi ya kawo kashi ne ya rage da sai da hukunci kawai da sai ya ce ku kama Musa ku tsaya da hukuncin kisa saboda ya kashe wani to kuma babu ko shakka annabi Musa alaihi salam ya yi wannan laifi don a lokacin da ya faɗa annabi musa ya ba shi amsa in ka dubi shu'ara ba da fa ba idan wa ana min al-dhalin annabi musa ya ba da amsa amma abinda malamai suke cewa fir'auna yana da hujjar da zai iya kisan annabi musa ba tare da mutane sun gane shi ba me yasa saboda annabi musa ya taba kashe mutum to abu na ƙarshe su kansu wani isra'ila kai a karshe sun gane da zai fir'auna yana a nan musa duk wannan kwanan da fir'auna yake yi duk dabarar da yake fitowa da ita bani isra'ila da yan fadan fir'auna sun gane matsoraci ne ta ina za mu ga amsa yana suratul a'raf aya ta bakwai. wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna jama'a manya daga jama'ar fir'auna manyan mutane suka ce a tazaru musa wa qaumahu yanzu kai fir'auna zaka bar musa kenan da mutane shi li yufsidu fil ardi tabarna a doron ƙasa? wa ya zaraka su barka? wa Ali alihataka da bautarka sun barka su sun yi watsi da kai bautar da suke maka ma sun daina kala kaji maimakon ce zan kashe shi sai ce abu na abu. za mu yi ta kashe yaransu. wa nastahayi nisa'ahum za mu tabarin matan su da rai kuma dai kar ma ku damuwa inna fawqahum qadiruna duk da su dai mu ne a sama in ji fir'auna muna nan saman su muna tilasta su wallahi babu shakka fir'auna yana tsoron annabi Musa alaihi salam me ya sirrin annabi Musa to ba mu amsa وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب wannan shine sirrin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa kala Musa annabi Musa yana addu'a addu'a ita ce sirrin annabi Musa mai riko da addu'a Allah zai ba mu kariya In ne ustu bi rabbi ni ina neman tsari ga mahalicina wa rabbikum kuma shine ku. min kulli mutakabbirin daga duk tangarare. mai girman kai la yu'minu bi yawmi hisabi wanda bai yadda bai gaskanta akwai ranar hisabi ba ai azalimi shine wanda bai yadda akwai hisabi ba saboda haka zai zaluncin da ya ga dama saboda bai zama in an mutu za a tashi bare a ya biya hakoki ba sannan in ka dubi addu'ar annabi musa addu'a ce da kai zama akwai ilimi a tare da ita menene ilimi ai babu wani wanda yake babban barazana ga annabi musa kamar fir'auna amma annabi musa da ya tashi addu'a ba mutum ɗaya ne misalin allah a kansa ba inni qultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin duk wani kangararre Allah ka mun da shi to kaga haka ake son kai addu'a karka ce Allah ka mun maganin wani ba mamaki ba shine ma matsalan ba ba za ka iya sanin waye matsalan ba saboda ka kai addu'a duk wani mugu Allah ya raba ka da shi shine kawai to abin da annabi Musa yake nan yace ina neman tsarin Allah min kulli mutakabbirin da game da sharrin duk wani mai girman kai me ake nufi da mai girman kai annabi ya fassara a hadisin al-imam muslim yana kitabu tarihi kibri wa bana'i ya bayani sahihu muslim da 61 manzo Allah yake ai abin da ake nufi da alkibur girman kai shine bakarul haqqi wa gamsun nasi yi watsi da gaskiya kuma ka rena mutane rena mai faɗan gaskiya da kin ɗauka wannan shi ne girman kai ta kaga anan musa ya taho da gaskiya fir'auna ya rena, ƙaruna ya raina hamana ya rena, saboda ka duk wanda ya rena. gaskiya mai girman kai Eh, ya fi kire ma gaskiya kuma ya raina mai faɗanta saboda ka sun yi raini ga annabi musa kuma karka ɗauka nan ne kadai allah ya gaya mana annabi musa sa shine addu'a ba nan kadai ba ne misali a turar duka allah ya kawo labarin sa daga ayatun sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya daga cikin ayatun maganganun annabi musa wa allah ta'alu Allah. inni atikum bi sultanin mubin wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun kaga nan ma Allah ya ba labarin addu'a annabi Musa alaihi salam don haka da manzanni da annabawa babu abin suka riƙe a rayuwarsu face addu'a karka babu wata ba suka banda addu'a to kuma zai Musa yana da garanti domin a tsoron tukawa lokacin da annabi Musa yake ce ma yana tsoron mutanen Fir'auna za su iya cutar da shi sai Allah ya ce ma annabi Musa da Haruna qala la ne ma'a kuma asma'u wa kar ku ji tsoron ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani to idan aka ce ma annabin Allah ya samu wannan alwashi daga wurin Allah sa ai ka magana ta kare ba yi tsoron kowa Allah ya ce asma'u wa ara inni ma'akuma innani ma'akuma ina tare da ku in ji Allah asma'u wa ara ina ji kuma ina gani saboda aka yasa annabi Musa yake da tabbacin samun taimakon Allah tabaraka wata'ala a suratul qasas aya ta 35 kuma Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun qala sanashuddu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma Allah yace ya karfafa ma annabi Musa da dan uwansa annabi Harun wato Allah ya ba su manzanci gaba da yanzu to sai Allah ya ce wa naj'alu lakum sultanan zamu ba ku iko zamu ba ku iko saboda kai yanzu waye mai iko kaga fir'auna ba shi da iko annabi Musa shi yake da iko shi sai Allah ya ce fala yasiluna ilaykuma saboda wannan ikon da zamu ba ku ba za su taba iya isa gare ku ba saboda kaga annabi Musa a cikin gari ga mai karfi mugu wanda ya fi kowa mugunta a duniya yana gari ya kuma kasa maganin annabi musa ba shi ne fir'auna to da don haka shi fir'auna ya riga ya san yana tsoron annabi musa to da'iman abin da yake gurgaci kawai ga banu isra'ila daga cikin gurgan da yake yi wato shine yake cewa zaruni asu musa ku bari in tashi annabi musa wal yad'u rabbahu ga dalilai inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad to amma fir'auna da yake masharranci ne kuma ba zai iya komai ga annabi Musa alaihi salam ba amma fa mu'minai za su yi ta cutuwa dan mu'minai suke ta shan azaba shi sa annabi Musa in ka dubi alqur'ani annabi Musa yana yawaita bawa musulmai hakuri wannan abin da ya faru da su har ma suke cewa a'a ai ba kai bane dalili tun kafin ka zo ma ana kana mana azaba a musa yakan yawaita rarashi gare duka idan da fir'auna ya yi irin wannan burgan to mumini za su wahala wannan take sai aka ce qala rajulun mu'min wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu أتقتلون رجلا يقول rabbi Allah. أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna kaga Allah yake babu labarin abin da ya faru lokacin da fir'auna yake tattaunawa akan a bari zai kashe annabi Musa nan ce akwai wani mumini yana daga cikin iyalan fir'auna inji Allah shi wannan muminin yaktumu imanahu yana koya imaninsa to kaga na a fadar fir'auna ba a san cewa musulmi bane sai yace musu ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum saboda kawai ya ce Allah shine mahalicci na za ku kashe mutum kawai laifinsa ya ce Allah ne mahalicinsa wannan ya nuna cewar hatta a fadar fir'auna akwai mutanen kwarai to abinda Allah yake tabbatar mana da shi kenan game da wannan labari eh, don haka shi wannan mutumin da ya ji labarin an ce za a kashe anai musa sai yake ce musu mai dalili za ku kashe mutum saboda ya ce Allah ne mahalicinsa ai ba laifi ba ne ai wanda ya kamata a kashe shine wanda ke barna a ƙasa ya kashe mutane ko yana ta barna dukiyarsu ko wani abu amma dan ya ce Allah ne sa, ina ruwanka da shi to babban abin da ya kamata mu lura da shi a nan koko na farko shine duk idan da Allah ya koye suna ka daina ma tunanin za ka iya sani shi don haka za ka ga malaman tafsiri suna yawan ƙoƙarin bayyana sunan wannan mutumin kuma babu shakka ba daidai ba ne domin asali allah bai faɗa ba wa maka na rabuka nasiya wa ƙala rajulun muminu allah ya ce wani mutum mumini lam yusammihi bismihi ai allah ya san yana da suna me yasa allah bai faɗi sunan ba bal qala rajulun mu'minun yaktumu imanahu ashe abinda Allah yake karanta da mu shine laysal maqsudu ma'rifatul ismi ba wai ka san sunan mutumin shine muhimmin abu ba innamal maqsudu ma'rifatul ma'rifatul qadiyya abinda ake so da kai shine ka san me mutumin ya aikata ba sunan mutumin ba ba labarin ba shine abinda ibnu usaymin yake faɗa Allah ya mishi rahama ibn usaimin yana cikin malaman da suke ganin ba daidai ba ne mutum ya yi ƙoƙarin sanin sunan wannan don ba za ka iya sani ba allah da ya faɗi labarin bai kira sunan ba annabi muhammad har ya bar duniya bai faɗi sunan shi ba to idan allah bai faɗa ba manzon allah bai faɗa ba ta ina za ka samu sunan shi to sai ta ta labaran ahalul kitabi saboda ka za ka yi ta jin sunaye daban-daban yake fa nahnu na'lam anna allaha ya'lamu man hadha ar-rajul mu mun sani Allah ya fi kowa sanin wannan mutumin wa ya alamu ismahu wa nasabahu Allah ya san sunan mutumin ya san dangantakarsa wa ta shay'in ta'allaqu bihi duk wani abin da ya shafi rayuwar mutumin Allah ya sani lakin Allah ta'ala zakarahu ibhaman duk da haka sai Allah ya boye sunan Allah bai bayyana sunan shi ba bai bayyana tarihinsa ba bai bayyana dangantakarsa ba isharatan ila annal muhimma magmunul qissa duna aini man waqa'at alayhi ashe abinda Allah yake mana ishara da shi shine me me labarin ya kunsa me yake karantar da mu ba wai shi kansa wanda abin ya faru da shi ba illa idan kana fi ta'yihi maslaha saboda ka duk inda ka ga Allah ya kira sunan mutum a cikin alkur'ani to akwai maslaha game da kiran sunansa amma a nan tun da kaga Allah bai kira sunan shi ba to babu maslaha ta wajen sanin sunan shi abinda ake so shine duk inda aka samu azzalimi to ya kamata a samu musulmi jarumi wanda zai faɗa mar gaskiya ko mai ɗacinta shi ne abinda Allah yake karantar da mu domin abinda manzan Allah yake faɗa annabi Muhammad ya ce إن من أعظم الجهاد إن من أعظم الجهاد كلمة كلمة عدل عند سلطان جائر maza Allah ya ce yana daga cikin mafi girman jihadi a samu kalmar adalci wani ya faɗe ta a gaban fandararren sarki a zalimin shugaba a samu wani ya faɗi magana gaskiya a gabansa in ji manzon Allah to wannan jihadin yana daga cikin mafi girma hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 491 to wannan shine abin da Allah ke karanta da mu ba wai sunan mutum ba shi Allah ba wai baka tatsuniya bane ka ji labari ka ji dadi a'a inda akwai maslaha ta wajen kiran sunan shi da Allah ya faɗa to sai mutumin ya ce wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum bare kuma mu sannan da kuka ce za ku kashe shi ya zo muku da hujja daga wurin Allah ya zo muku da hujja cewar shi dinnan ba muka da yake bane daga wurin Allah din ne to ina laifi wa in yaku kadiban in ma ƙarya ya fada fa alaihi kalbuhu ƙaryarsa tana kansa ai wa in yaku sadiqan in ko mai gaskiya ne in ko mai gaskiya ne ba ba'dul ladhi ya'idukum to alqawlin da yake muku din nan wani sashinsa sai ya tabbata gare ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun kaza. Allah zai shiryar da mutumin da ya zama to mai barna ne makaryaci ne wato yana gaya musu in dai Musa mabarnaci ne in dai Musa makaryaci ne Allah ba zai shiryar da aikinsa ba kuma gaskiya ne don mutumin da ya tabbata makaryaci ne sa bai kyau ba zai dore ba sa ba zai dore ba to za ka gan na hadisai da aka ruwaito ma game da shi wannan mutumi kamar misali akwai riwayar da ta zo wannan hadisin almawu ana cewa ƙarya ce ma kanta ta silsilatu ba'ifa hadisin 355 inda ake saka wannan mutumin daga cikin as-siddiquna manzo Allah yake cewa asidiku da salasa siddiqai guda uku aka yi a duniya inji annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya habibun najja mu'minu ali yasin na biyu mu'minu ali fir'auna sai mu'minin da yake iyalan fir'auna to sai aka ce na ukun su shine ali bin abi talib da kaji ka san kariya ne saboda ka hadisi ne wanda aka aka shirya shi saboda a daga darajar sayyiduna ali kuma ba gaskiya ba to amma dole riwaya da ka samu akan ayyana yawan siddiqai wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba to kuma haka duk inda kaga an bayyana sunan wannan mutumin amma ba shakka mutumin nan mutumin kwarai ne shi yasa Allah ya ba mu labarin sa a cikin Al-Qur'ani don mu koyi shi ibnu kathir yace al mashhur anna hadha ar-rajula al-mu'min kana kibtiyan abinda ya shahara shi shi wannan mutumin kabilar sa ɗaya da fir'auna kabilar sa da fir'auna don ita ce al-kibtu shi ma ba kibtu ne min ali fir'auna saboda kai sa Allah haka ya faɗa a cikin alkur'ani wannan babu damuwa Allah da kansa ya faɗa wa qala rajulun mu'minun eh, kaga an samu wani mutum mumini min ali fir'auna kaga ya gwada kabila su dai da fir'auna ba kabila ɗaya ne da annabi Musa alaihi salam tun da shi annabi Musa banu Isra'ila to amma lallai akwai wato isharar da ke nuna maka irin abin da wannan mutumin ya aikata shine hadisin da aka samu a sahih Bukhari hadisin urwatu bin zubair da yake tambayan abdullahi bin amr bin al'asi ya ce mar akbirni bi a shaddi shai'in mimma sana'ahul mushriku bi rasulillah shi urwatu bin zubair ba sahabi ba ne yaron sahabi ne babansa shine az-zubair bin al amma an haife shi bayan rasuwar manzon Allah saboda ka kaga ko da dai babansa sahabi ne amma shi ba sahabi ba ne to da ya girma ya yi karatu wajen aisha allah ya kara mata yadda ita ce uwar goyonsa saboda kanwar maman shi ce asma'u bin abi bakare ya yi karatu wajen sahabbai da yawa yana da yawan tambaya saboda kokarin ya san hakikanin al'amari ya taba tambayar abdullahi bin amri ya ce mar ina son ka ban labari bi a shaddi sha'in min masana'u mushrikuna bi rasulillah Wacce mugunta ce mafi muni wanda kafiran maka suka yi wa manzan Allah ka gaya min muguntan da ta fi tsanani wanda kafiran maka suka yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai abdullah bin amr yace barin baka labari bayna rasulullah yusalli bi fana bi fina'il ka'ba akwai ranar da manzon Allah yake sallah a harabar ka'aba harabar ka'aba saboda a lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suna rataye gumakansu a cikin Ka'aba saboda haka suna zuwa guma gumakan wannan bai hana manzon Allah ya rika zuwa Ka'aba yana sallah ba tunda ba gunkin bane nufin sa to annabi yana sallah a Ka'aba din to tunda annabi yana sallah kaga kafirai kuma suna gurin tunda kuma suna bautan nasu abin bautan to sai uku bi bin abi mu'ayyid dan tsabar mugunta akbala fa akhadha bi man mankibi rasulillah da yazo sai ya kaba kafadar annabi walawa saubahu fi unuki da yake mazan Allah ya rataye mayafi sai ya kama mayafin sai ya nade a wuyar mazan Allah sai da ya dafa kafadar annabi sannan ya kama mayafin mazan Allah ya nade wuyar fa kanaka sai ya makure annabi ya makure ya dane halkan shadidan makurar mai tsanani babu wanda ke tsammani annabi zai rai a wannan lokacin fa akbala abubakar sai ga sai na abubakar daga can a guje fa akaza bi mankibi yana zuwa ya kama kafadarsa wa dafa'a anin nabi ya tura uku batu bin abi mu'ayyid ya halkada shi sai na abubakar Allah ya kara masa yarda yana kuka sai ya karanta wannan aya أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله yanzu za ku kashe mutum saboda laifinsa kawai ya ce Allah ne mahalicci na to kaga wannan sai kama da abin da aya take karanta da mu domin Allah yana karantar da mu duk sa'ilin da aka samu wani mugu to ya kamata a samu wanda zai iya faɗa mar gaskiya wanda zai iya hasadar da zai gaya mar gaskiya babu mamaki a dalilin wannan gaskiyar mutumin zai samu shari'a to sannan abu na biyu wannan labarin daga cikin darasin da yake karantar da mu shine at-tuqatu abinda ake nufi da at-tuqya ko a ce mai taqiyya ko ya imani ba laifi bane kaji abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yake yaktumu imanahu ga wani mutumin kwarai a fadar fir'auna yana boye imaninsa to amma karkamanta wannan ba wai yana nuna cewar za ka boye imaninka za ka iya aikata komi ba akwai sharadi babu shakka akwai sharari domin asali abinda Allah ya hukunta shi ne haramun ne ka kusanci azzalimi wannan shi ne asali in ka dubi suratu ali imran aya ta 28 la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin me Allah yake a gaba wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay'in don mutumin da zai jibinci azalimi mutumin da zai raba gefen kafiri ya zamanto ba shi da abokin hudda sai macuci to Allah ya ce ba shi ba Allah falaisa min Allah fi shay duk wanda zai kusanci kafiri ya bar mumini Allah ya ce to babu wata babu wata alaka tsakanin ka da shi to sai Allah ya kawo sharadi yace illa an tattaku minhum tuqa sai dai idan za ku kiyaye sharrin su ne kuna kokarin kiyaye sharrin su saboda yi sa kuke kusantar su wato akwai wata hikima da ake kokari a cimma a ƙarshe Allah yake wai hadirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir don haka yasa tuqiya ta kan zama uzuri shine ibn taymiya min hadith sunnah nabawiyya yace wa tuqatu laysa bi an akziba da aka ce wannan mutumin abin koyi ne in ka lura zaman da yake da fir'auna ai ba ƙarya yake wa fir'auna ba idan za ka zauna da azzalumi kamar ƙarya ka taimaka masa akan zalunci to shine Allah yake fa laysa min Allah bi shay ba ka ba Allah saboda kana taimaka ma zalunci amma wannan mutumin da yake tare da fir'auna kaga shi ba taimakon ƙarya yake ba kuma baya aka zama fir'auna akan zalunci yace fa inna hadha nifaqun in mutum zai zauna da azalumin shugaba ya zama zai bar kariya a zuciyarsa cikin zuciyarsa ne mumini amma akan harshen sa ba mumini bane ce to wannan munafici fa inna hadha nifaqun wannan munafici walakin if an ma af'alu ma aqdiru alai zan yi abin da zan iya shine abin da wannan mutumin ya? zan yi abin da zan iya to wannan yana karkashin hadisin manzon Allah man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sai da cewa zalika abu abu da iman zaka kawar da barna gurgudan iyawanka to kaga shi wannan mutumin yayi kokarin kawar da barna gwargwadon iyawanka da harshe saboda ya san ba zai iya kawar da wannan barna da hannunsa ba sarkayatuhu an yakuna ka mu'mini ali fir'aun shine abinda ibn taymiya yake faɗa ka zama kamar wannan mumini da yake cikin iyalan fir'auna wa fir'auna ko ka zama kamar yadda matan fir'auna ta zauna da shi wanda ita ma Allah ya bada misalin ka saboda tana cikin mumini wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim ibn taymiya yake kaga shi wannan muminin wanda yake gidan fir'auna baya tare da kafircin su gaba daya kar ka dauka ana zuwa bautan kafirci da shi a'a wala kana yakzibu kuma baya musu ƙarya wala yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi baya fadin magana da harshen sa sabanin abin da ke cikin ransa bal kana yaktumu imanahu abinda Allah yake yana boye imaninsa kaga boye imanin bai ba yana nuna cewa yana kafirci ba saboda ka idan aka yaba masa saboda ya koya imani itmanu dini shay'un ka koya addinin ka wannan wani abu ne daban izharu dini batili shay'un akhar misali a ce mumini ne amma idan za a je su juda ga fir'auna hadda shi ake yi to kaga wannan ba ba tukuya da Allah yake yabon mai yin sa kenan ya tabbata cewa kafiri ne dan munafinci ne ya zama ka bayyana ƙarya ta ɓoye gaskiya wannan shi ne munafinci amma in ka lura da duk bayanin da Allah ya kawo a nan babu inda aka nuna kuskuren wannan mutumin, magana gaskiya yake gaya musu ko babu inda ya nuna cewa mutumin nan ya ya taɓa yin ƙarya a zamansa da fir'auna ko kuma ya yi ƙoƙarin taimaka ma wani zalunci ko kuma kafirci da in ka lura da abin da ke faɗa a tattaluna, rajulan an kula rabbi Allah za ku kashe mutum saboda ya ce Allah shi ne mahalicci na wannan babu laifi don haka yasa malamai suke ganin tana iya zama da azalimi a kan manufar kawar da zalunci ko kuma shiryar da shi matukar wannan ba zai raba ka da addinin ka kai kanka ba ba zai baka siffa ta munafinci ba kuma ko da za ka mutu a wannan yanayi za ka tashi da cikin yan aljanna domin yana daga cikin bayanin cikin taymiya kan yadda ya zo a dar'u ta'arudil akali wa nakali. yana mujallal takwas shafi na 432 yake man ba da misali yake kada kun fi biladil kufri man huwa mu'minun fil batini yaktumu imanahu ana iya samun musulmi a kasan kafirai wannan musulmin yana koya imaninsa babu wanda ya sani mimman la ya alamun musulmi na halaku saboda haka musulmai bin san halin wannan mutumin ba sai yaƙi ya tashi a tsakanin ƙasar musulmai da wancan ƙasa idan ƙatalin kufara da waɗannan musulmai suka je wancan ƙasa suka yaƙi kafiran a halin wannan yaƙi fa yaqtulunahu sai aka kashe wannan mutumin gashi musulmi ne ya boye imaninsa dan kafirin ma bu sani ba yana boye imaninsa to kaga da aka kashe shi la yugassal ba masa wanka ba wala yusalla alai ba masa salla ba wai kun ma mushriki ne kuma za a binne shi ne tare da sauran sojojin kafirai to sai ibn tamiya yace karka dauka a lahira ma yana tare da su Wahuwa huwa fil akhirati ma'al mu'minina ahlil jannati a ranar tashin kiyama yana tare da mu'minai kuma yana cikin yan aljanna sai yace ai wannan misali da ya bayar ta gefen musulmai kenan yace karka manta a gefen musulmai kuma akwai misalin kafiran kama annal munafiqina tajra ilayhim fid dunya akamil muslimin in musulmai suna zaune a gari ana samun munafiki wanda shi a zahiri musulmi ne amma a batini kafiri ne yaudaran musulmai yake yana kokarin dasa makirci ta abubuwan da zai cutar da rayuwar musulmai saboda haka idan za a tafi yaƙi za a tafi hadda shi munafiki ne babu wanda ya san wannan mutumin munafiki ne saboda haka idan aka tafi yaki da aka je jihadi yana bayyana musulunci sai aka kashe shi a wannan jihadin to shi kuma lahira kana tsammanin zai tashi a cikin musulmai ya ce wa hun fil akhirati fi darkil asfali minan nar idan an tashi a lahira yana cikin rami mafi kaskanci na wutar jahannama saboda haka ana la'akari da imanin ka ka boye imani ka bayyana furci to babu shakka mu kuma ba za ta yi kyau ba ka boye imani ka bayyana gaskiya ko da baka bayyana imanin naka ba amma ka bayyana gaskiya ai kaga bai ce na musulunta ba amma ka ji maganganun da yake maganganu ne na taimakon gaskiya to anan kana tare da mutanen kwarai akwai misalai na mutanen da sun boye imanin su a zamanin annabi Muhammad zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misalansu wanda ibn qayyim da biya ya kawo a littafin sa ijma'u shi islamiyya yana juzu ina biyu shafi na saba'in da biyu akwai mutane da yawa saboda ka ɓoye imani ba laifi ba ne abinda mutum ya bayyana shi ne ke zama laifi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta daga cikin manyan sarakuna a kodan sun ɓoye imaninsu kamar annajashi wanda karshenta da ya rasu annabi muhammad ya yi masa sallar jana'iza yana garin madina ya mutu a can habasha manzon allah ya sa a kai masa salatu gaibi saboda me saboda manzo Allah ya tabbatar annajashi musulmi ne yana koyi imaninsa to kaga akwai mutanen da sun koyi imanin nasu kuma musulunci su ya tabbata sun mutu a musulunci shi ne eh, ibn tumiya yake ba misali yake to kaga kamar wannan suna koyi ne da abinda Allah ya kawo na labarin wannan mutumin da ya imani daga cikin gidan gidan Fir'auna me yake cewa يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما rashada kada sai shi wannan mumini da yake fadar fir'auna kaga kina ana tattaunawa ne ana tattauna yadda za a iya kashe annabi Musa a cutar da musulmai wannan mutum sai ce ya kaumi ya ku jama'ata kuma in kudu da Allah ya kawo labarinsa ya kaumi ya kaumi me yake nufi da ya kaumi ya kaumi talaffufun fil kitab yana tausasa maganarsa yana tausasa magana ta ga fir'auna babu tsanantawa kaga bai fita bakar magana bare fir'auna ya tono dora bare har ya gani kuma wannan shine asalin umarnin Allah da ya ga ne Musa da Annabi Haruna a suratul Taha aya ta 43 izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan idan kun je ga fir'auna ku gaya mar magana mai laushi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha tana yiwuwa wannan maganar ta sa ya yi tunani tana yiwuwa maganar ma ta sa ya ji tsoron Allah ya karbi addinin musulunci to kaga ya nuna cewar Allah bai yarda a faɗi bakar magana ta wajen wa'azi ba Allah bai yarda ba to wannan shine tarbiyyar annabi Musa saboda haka yasa wannan mutumin mumini ne sai ya dauki salon karantarwan annabi Musa ba bakar magana sai tausasawa kalmomin da yake amfani da su kalmomi ne waɗanda suke tausasawa yadda fir'auna ba zai taɓa gane cewa shi musulmi ne ba ya kaumi ya ku jama'a na kaga ai ya kaumi yake cewa kamar yana nuna haddashi lakumul mulku yawma ke da mulki fa a yau na fil ard wanda kuke da rinjaye a doron kasa don a zamanin fir'auna babu mai rinjayen mulki kamar sa a doron kasa gaba ɗaya babu mai ƙarfin mulki irin fir'auna to sai ce ba shakka yau haka ne manyan yansurna min ba'dillahi in ja'ana amma wa zai iya taimakon mu ya kare mu daga azabar Allah in tazo kamar yana cewa a duniya babu mai mulki irin ka amma idan Allah ya turo mana azaba zaka iya karewa kamar haka yake nufi amma sai faɗi magana a kalmomi masu daji ya ce idan azabar Allah ta zo mana wa zai kare mu kaga bai fata magana kai tsaye da fir'auna ba babare zama tokana Sai idan yana sai ya gaya mar bakar magana zai ce to kai na yanzu idan azabar Allah ta zo za ka iya karewa to kaga da zai ji haushi sai ce kuke da mulki a yau kuke da ƙarfi kuke da rinjaye a doron ƙasa amma shin idan azabar Allah ta zo mana wa zai taimake mu kaga kalmar akwai tausasa? to nan fir'auna da yake shi kadai zai bada amsa qala fir'aun sai fir'auna yace ma urikum illa ma arani dai ba abin da nake ga muku abin da naga ya ta dacewa wa ma ahadikum illa sabilar rashad ba na shirya da kufa ce ta farkin shari'a ku kun sani saboda haka fir'auna yana shirye da su ta farkin shirya وقال الذي آمن وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب كاكا تند فرعون يا كرجي فرعون يا ناجي أكن وشي رأي تشيني قفيا تشيما وانشمتم سيكار كرجي وقال الذي آمن sai wanda ya yi imani ya ce kaga kuma sai da Allah ya sake maimaita wannan kalma ka san duk sa'ilin da Allah ya kawo ta kalma a Qur'ani ka sa lura akwai hikima akwai dalili kaga a can baya me yake mana rajulun mu'minun mutum mai imani anan kuma fa sai Allah ya ƙara ba da shaidar imani a kansa wa qala allazi amana kaga ya gwada cewa yanzu kan ma wannan mutumin ba a shakkan ma imaninsa wanda shi ne eh, Allah ya kawo kalmar imani a Saniya to akidu lil'ula saboda ƙarfafa imaninsa na farko abinda Allah yake karantar da mu wannan mutumin babu shakka imani ya mamaye shi kuma duk inda ake neman mutumin da ya tabbatar da imani to wannan mutumin ya samu abinda Allah yake karanta da muke shi sa Allah ya ce wa qala allazi amana Allah da kanka ya bada shaidar imani ga wannan mutumin Allah ta samu ya koyi shi wannan mutumin sai ce ya kauni ya ku jama'ata inni akafu alaikum misla yawmil ahzabi ni fa ina ji muku tsoro irin kwanukan rundunonin baya irin kwanukan hallaka rundunonin baya domin akwai wasu rundunoni da Allah ya halaka su a zamanin da to ina muku ina muku ji muku wannan tsoron sai ya kirga su misla da abu qawmi nuhiya wa ad wa samud وما الله يريد ظلما للعباد sai ya kirga waɗannan rundunoni ya ce misla da'abi wato misal adati qaumin nuhin don da aka ce adabu ana nufin al'ada Yake kamar abin da ya faru da mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa samudawa a shekarar fir'auna yana da labarin fir'auna yana da labarin samudawa adawa mutanen da su sun sani sai ce wanda zina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayansu Kuwa mallahu yuridu zulman lil ibadi Allah bai yi nufin zaluncin bayi ba duk sa'ilin da ji an hallaka wasu mutane ba zalunci ba ne su ne suka jawo makansu wannan halaka sai ya ci gaba da cewa ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم nuna مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قومي إيش كو جماعة إني أخاف عليكم يوم التنادي ni fa ina ji muku tsoron ranar da ake yawaita kira kaji wannan yana daga cikin sunan kiyama at-tanadi yawm al-qiyamati yaksur tanadi don babu ranar da ake kira irin ranar tashin kiyama saboda aka yi sa yana daga cikin sunayenka Allah zai kira mutane mutane su kira sassa yan wuta su kira yan uwansu yan aljanna na kiran yan aljanna shi yasa ake kiranta yau mutanadi a tanadi yau ya yaksur za a yi ta kira a ranar tashin kiyama akwai kiran Allah ga bayi akwai kira tsakanin bayi da bayi akwai kira tsakanin yan aljanna da wuta akwai kira tsakanin zallan yan aljanna akwai kira tsakanin zallan yan wuta والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس كالتنادي alhasil fi dunya kira da ake a nan duniya ba irin kiran ba ne za a yi a ranar tashin kiyama saboda kira na ranar tashin kiyama zai kasance ne bi aswatin mus'ija da murya na tashin hankali murya na tashin hankali wa hazina da damuwa idan kana ahlun idan yan wuta ne za su kira juna ko za su kira yan aljanna ko kuma idan Allah zai magana da yan wuta to wannan kiran babu rahama a tare da shi saboda ka kiran da Allah zai yi a kiyama ba irin na duniya ba sai ka ga mutumin nan ya gargade su game da hatsarin kisan annabi musa abinda zai biyo baya a duniya abinda zai biyo baya a duniya sai ba da misali da mutanen annabi nuhu mai biyo baya an halaka su adawa mai biyo baya an halaka su samudawa mai biyo baya an halaka su yake to ko da ma ba a ku a duniyan ba ina muku tsoron ranar kiyama in ji wannan mutum ya kome ni a alaikum Yawmat tanadi wa menene zai faru a ranar tashin kiyama Yawmat walluna mudbirin ranar da za ku juya baya kuna gudu kaga yana nuna wa fir'auna duk karfin da kake ji da shi a yau wallahi in aka tashi a lahira ruga za ka ya guje sai ke to kuma ko ka gudu ba malakum min min asir babu mai tsaron ku game da Allah a wannan rana shine Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min hadi wanda duk Allah ya fitar da shi ko babu mai shirye da shi Allah ka shirye mu sai ya ci gaba da cewa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات yace kuma hakika annabi yusuf ya zo muku a da wato kafin zuwan annabi musa bayyana ta annabi yusuf ya zo muku da dalilai kaga dai mai ya ce shi musulmi bane amma dai alamomi suna ta bayyana addininsa yake nuna musu cewa ai ba annabi musa bane farkon zuwa an taba samun annabi yusuf alaihi salam fa ma zuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku gushe ba kuna cikin kokonton abin da annabi yusuf ya zo muku da shi hatta idza halaka lokacin da ya rasu kultun zai yabu asallahu min ba'dihi rasula sai kuka ce Allah ba zai sake turo manzo a bayan annabi Yusuf ba kadhalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah yake fatar da mutumin da ya zama to mai karna ko mai kokon al'amura na Allah subhanahu wa ta'ala الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار alladina yujadiluna fi ayati Allah wadanda suke gardama game da ayoyin Allah bigari sultanin ba tare da wani dalili ba atahum ba tare da wata hujja da ta zo gare su ba mutanen da za su ringa jayayya game da ayoyin Allah ko ba su da hujja kaga wanda yake nuna halaka ce tsantsa Allah ya turo a dai Musa ya bashi mu'jizozi sai ga mutane na jayayya game da mu'jizozin nan da Allah ya ba mu Musa kuma babu wata hujja sai Allah yake kabura maktan inda Allah wannan kyamar da Allah yake musu ta yi girma wa inda allazina aman haka nan waɗanda suka yi imani suna kyamar waɗannan mutane za kazalika yatba'u Allah haka nan kamar haka ne Allah yake rufewa ala kulli kalbi. zuciyar duk wani mai girman kai jabbarin mai gwada ƙarfi a rayuwarsa don mutumin da yake gwada girma ya gwada ƙarfi to Allah yana toshe zuciyarsa saboda ka baya ganin rahama rahama ba ta shiga wato idan aka ce ya tsubaru ana nufin ya Allah yana rufe zuciyar duk wani mai girman kai mai gwada ƙarfi al-mutakabbir idan aka ce mai nuna mai nuna girma allazi yara kullu haqiran shine mutumin da yake ganin kowa makaskanci ne kowa ba shi da kima bil idafati ila zatihi idan an kwatanta da shi kansa kamar da fir'auna yake gani babu wani mai daraja in bashi ba haka kenan fir'auna ya zama to mai girman kai wala yara mata wal kibriya illa li nafsi idan aka ce mutum mai girman kai ne to baya ganin akwai mai girma in ba shi ba baya ganin akwai wani mai iko in ba shi ba wa yanzu ruhu ila gairihi nazaran muluki ila abidi saboda ka idan mutum yana da girman kai zaka ga yana kallon mutane kallon da mai mulki yake ma bayi zaka ga yana kallon mutum a matsayin yana yana sama da shi saboda wancan kaskantacce ne subhanallahi amma yushrikun saboda haka yasa Allah ya ba mu misali da shi wannan mutumin don mutumin da ya zama to yana da siffa ta girman kai da da kuma nuna karfi to zai wuya wannan mutumin Allah madaukaki ya sanya shari'a a zuciyarsa wato Allah yana ba mu misali da Fir'auna me dalilin da yasa Fir'auna ya halaka wannan aya ta dauki amsa da za a tambaye ka me yasa fir'auna ya halaka wannan aya take bayani alladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahu wannan ya jawo musu tsanar Allah duk mutumin da gaskiya za ta zo mar yayi tawaye ya san gaskiyar ne har a ransa ya sani amma ya tirje makariya to abinda zai biyo baya shine na daya Allah zai tsane shi كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا نبيك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والله كرك دوكا سي فرعون كو أيوني إذن الله ينونا مكا غسكيا تو ننتا كيكا كربوا نغسكيا karka yadda da duk wani abu da zai raba ka daga cikin domin idan ka ki abin da zai biyo bayansa shine Allah zai tsane ka idan Allah ya tsane ka ya nuna da gangan ta ki gaskiya sai Allah ya toshe zuciyar taka gaba daya saboda ka rahama ba ta ƙara shiga har abada Allah ka kyauta karshen mu Allah ka inganta imanin mu Allah ka karba ayyukan mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب